wani al'amari ne wanda muke ta so mu tattauna shi da muni da ku amma yana ta samun ɗan tsaiko saboda duk abin da aka ce abu ne na ilimi sai ka binciki malamai a kai duk abin da aka ce kuma na lafiya ne sai ka binciki wanda suka san abin kafin ka faɗa ma mutane har su yi amfani da shi ko ko su yadda da kai akan abin alhamdulillah kai mai lafiya ne kuma an je an gwada ka lafiyayye ne kai to idan za ka yi aure sai ka samu lafiyayya irin ka kai mara lafiya ne an je an gwada ka kana da wasu abubuwa a cikin jininka wanda suke karya garkuwar jiki to idan kana son kai adalci karka je ka ɗauko wadda ka san ba ta da wannan matsalar ka zo ka samu ta duk son aurenki duk son aurenka idan ka san kana da matsala ta hiv sida kenan kanjamau kenan ka ruba kanka asiri ka nemi magani tunda allah ya sa maka sha'awa kuma baka da bukatar ka je kai zina ko ko allah ya sa miki sha'awa baka da bukatar ki je ki zina allah ya tsare ki to yi kokari ki samu masana shin zan iya auren mai wannan matsala irin tamu ko ba zan iya aure ba ka je ka samu masana shi zan iya auren mai irin wannan matsala tamu ko ko ba zan iya ba to wannan shine binciken da muka muna ta yi ga masana wannan bangare da wannan bangare duk da muna da request da yawa waɗanda suke da hiv sun sa ma'akarami ya samo musu mazaje wanda suke da hiv domin tsakani da allah suna son aure to kaga an samu abin da ake so an samu kyakkyawar tarbiyya ta yadda ba ta ga abin da yake jikinta ba amma tana bukatar ta samu wata ce tunda ta san ga abin da ke jikinta za ta je ta yadawa ba abin da ya dame ta ta je ta sama ka ta je ta sama wannan ta je ta sama wannan sai dai ranar tashin kyama kuma akwai hukunci to amma ta tsara kanta tana son ta samu miji wanda yake da irin lalurarta idan suka je aka gwada kowa aka ga capacity abin da ɗin shi sai su yi aure za su iya yin aure dan da yawa wasu masu HIV in ka gansu wallahi sun fi ka lafiya tunda sun tsaya sun tsayu akan magani akan abin da aka ɗora su akai suna nan suna yi kuma in Allah da aka ci gaba da magani za a warke to wannan shi ne sanarwar mu idan kana da hiv kana son mace ta aure kai mana magana idan kina da hiv kanjamau kina son namiji na aure kai mana magana burinmu ne a gudu tare a tsire tare kullum abin da muke magana kenan wannan shine abin da muke magana kar ka je ka shiga inda za ka halakar ka halaka tsaya inda aka tsaida ka ina fatar saƙon ya isa duk wanda yake da bukata haka zai tattabe mu ko ta text message ko ta whatsapp ko kira kai tsaye da fatan allah shi ba mu lafiya allah shi warkar da marasa lafiyar mu mu da muke lafiya Allah ka ba mu ikon amfani da wannan lafiya ta yadda za mu yi da a gare ka kara manta da subscribing da sharing da comment ina muku fatan alkhairi ma'asala